daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. masu sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe yana yada zango ne a ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu a can Maimunatu Sadu wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin yau da gobe kamar yadda muka saba a ko da yaushe maudu'in da muka ɗauko yana da muhimmanci da gaske saboda matsalar da mata suke fuskanta ko ni ce kalubale da mata suke fuskanta a zamantakewar aure ko kuma yayin da suka rabu da mazajensu wanda mazajen ke watsi da 'ya'ya suke bar wannan ragamar da ke kansu ga mata inda a halin yau na tuntuɓi mata biyu wanda za mu tattauna tare da su game da ainihi wannan lamari da a ko da yaushe ake fuskanta. da farko dai muna tare da hajiya habiba wacce take cikin wannan yanayin din sa'annan kuma eh, muna tare da hajiya balkisu wacce tsohuwar ma'aikaciyar kula da iyali da zamantakewa ne na wato service social wacce za ta wayar mana da kai game da yanayi da hukuma take tafiyar da batun magana. zamantakewa kula da yara da kuma zamantakewa zamantakewar aure. Ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda wannan tattaunawar za ta kasance tare da manyan baƙi na. shine, haƙi namiji hajiya balki assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu kin ji dai shimfiɗan da na yi game da wannan maudu'in da za mu tattauna a kai musamman ga mata waɗanda suke fuskantar ire-iren wannan matsalolin ɗin ta yaya ne za su fara musamman kamar ah, mace ce yau miji ya yi watsi ya barta da 'ya'ya wata hanya ne za ta fara riƙewa ko na ce wata igiya za ta fara riƙewa saboda ta yi ƙoƙarin wato fidda kanta cikin wannan lamarin ɗin. To wannan mu na yau nan gaskiya yana da mahimmanci sosai domin mata dewa dewa suna fuskantar wannan irin matsayi suna wato kalubale za a ce ko kenan mata da yawa ana tsintan su a irin wannan matsayi to a farko dai abin da zan iya faɗa kun san mace wato uwa ta fi shakuwa da yaranta wato ta fi kula da yara to a hakan wasu mazan suke profite wato suke daukan ya za faɗa ne wato eh suna profite ne sai su sallama wa uwa da yara wato kin yi magana a kan cewa an zo rabuwan nan da kuke gani wato abu ne abin da ake wucewa a wannan lokacin abu ne da watakila an daɗe ana yi wato ma'ana shi wannan mutumin da zai saki matarsa ya batta da 'ya'ya to idan kika lura dama tun suna tarin ma matan ita ta fi kula da 'ya'yan wato kamar cewa dama halinsa ne yanzu idan rabuwa ya zo kuma ta tafi yara she su bi uwansu wato domin sun ga cewa a nan ne za su ji daɗi a nan ne za su samu kulawa sai ku ga yara sun bi uwansu to shi kuma dama ba kula su yake yi ba she ya sallama a matsayin ki na tsohuwar ma'aikaciya mai kula da iyali da kuma zamantakewar da kuma zamantakewa misali ita wannan baiwar Allah wacce take cikin wannan yanayin da miji ya yi watsi mata da 'ya'ya saboda kin san a nan kasar kamaru akwai waɗanda suke yin takardar aure da waɗanda ba sa yin takardar aure to misali ga wacce take da takardar aure wasu kofofi ya kamata ta buga saboda samun mafita dangane da yanayin da take ciki kuma take fuskanta musamman idan mijinta ma'aikaci ne na gwamnati a'a kuma wato ainihi yana cikin kamfanin private ne ta yaya za ta bi wasu hanyoyi ne ya kamata a ce ta bi saboda ainihi kokarin kwato hakkinta da na 'ya'yanta to dai zan fara gaya muku maganan matsayin 'ya'ya domin kin yi magana kin ce masu takardan aure to a yanzu a shari'an kamaru maganan takardan aure bai shafi yaro ba wato ma'ana duk 'ya'yan da duk 'ya'ya matsayinsu ɗaya yake wato da wanda aka yi takardan aure aka haife shi a cikin wannan auren da wanda ba yi takardan aure ba wato in dai zamanin da aka haifi ɗan nan uba ya je ya ɗauki takardan aihuwa ya je gaban hukuma ya ce to jinjirin da baiwar allah nan wance kaza ta haifa ni ne uban ɗan to an saka takardan an saka sunan shi a cikin takardan haihuwan yaro wato shi wa yaro takardan haihuwa ya sa sunan shi a ciki a matsayin shi ne uban yaro to da wannan yaro wannan da wanda aka haife shi da takardan aure a yanzu a kamaru tukuna matsayin su ɗaya ne matsayin su ɗaya ne wato babu kuma bambanci kamar da da ake cewa wannan an haife shi da takardan aure wannan kuma ba yi takardan aure ba wannan wannan an shafe shi ta yanzu kamar yadda ita haji hajji habiba ta yi bayani akan cewa ta yi ta je masarauta ta gai ga hukuma sa'annan kuma bayan ta je wannan ofishin kula da iyali service social kamar da kika ce ba a cimma nasara ba ya kai ga taji wato ma'aikatan shi wannan uban 'ya'yan ɗin to a hakan da ta yi ta yi daidai ko dai a'a ko kuma ta yi hanzari game da wannan kofar da ta je ta buga e wato abin da yake faruwa a cikin wannan magana shine ta yi wato kawai ya za faɗa ne ne ta ci da zuci wato ta yi sauri da ta je service social ba ta ji daɗin service social ba she ta wuce ta tafi gurin aiki wato da ba ita ba ce za ta je ma'aikatan ɗin su service social ɗin su ne za su yi shaidan cewa sun yi bakin ƙoƙarinsu ya ƙi ji to su za su tashi su je ma'aikata kuma ba da baki za su tashi ba rubutu za su yi wa ma'aikatan shi su ce to gashi gashi gashi ga yanda aka yi ga wani kaza yana aiki a gurinku baya kulawa da iyalansa baya kulawa da 'ya'ya baya biya musu sukur to kun ga a wannan lokacin ba yanda za a yi ma'aikata tilas ne a wurinsu su cire wannan wato zama za yi service social ne ma za ta gaya musu ga kazan da za dinga cirewa a cikin kudin shi ana ba wa matan shi an direct wato ba tare da wai shi ne zai dauka ya bayar ba o'o oh, oh. ita ce za a ce to ga nata muntan din da za ta dinga zuwa tana dauka cikin albashin shi za ce to sai ta yi sauri ta tafi da kanta kin ga tafiyan da ta yi da kanta nan sai zama kaman wani arrangement za je yi kawai kaman dai ta kai kuka ne amma in service social ne suka tashi suka tura wa ma'aikatan takarda cewa ga wani ma'aikacin kuwa ne kaza ga abin da yake ciki ga yadda yake yi mun ce ga a cikin albashin shi a cire wani a dinga ba wa matan a cikin hannunta to hakan zai in ta haƙuran hakan zai service social suna da wannan mukami to wani kira zake wa mata saboda su daina zama a gida ba tare da wato suna bayyana matsalolinsu ba kuma akwai matsala guda wanda za ki gani cewa iyaye mafi akasari za ki ga suna ce yi haƙuri yi haƙuri yi haƙuri mai yasa wa ya mace kawai ake ba wa haƙuri wato ba a neman a san yanayin da take fuskanta ko matsalar da take fuskanta a gidan wato aurenta eh to a gaskiya iyaye su haƙurin da suke bayarwa suna nema ne su ga cewa yarinya ta zauna ɗakin aurenta yarinya ko mace wato suna duk ƙoƙarin da za su yi su ga cewa ta zauna ɗakin aurenta amma zaman ɗin wata sa'in ba daɗi kuma yana son gyara to haka ne ba za su gyara ba sai su ce a yi haƙuri kuma tun farko maganar mace da miji maganan yara maza tarbiyyar da ake basu ba fiye basu tarbiyyar na zamantakewan aure ba ba gaya musu menene mace menene hakkin a kanta menene hakkin 'ya'ya a kanka kai uba to she abu ta ɓaci she a ya zama a soma surutai ana maganganu amma tun a farko ba a gaya musu wannan ba a tarbiyyantar da su a wannan to ni wannan ne babban wato yara maza samari matasa ba she sun yi aure ba ba she sun samu 'ya'ya ba wato kamata ya a dinga gaya musu kamar da ake gaya wa 'ya mace tun tana karama a'a ki koyi girki ki koyi shara ki koyi goge nan ki koyi gyara tun tana kankanuwa ake gaya mata domin wata rana za ki tafi gidanki to yaro namiji shi ma ya kamata a dinga yi masa irin waɗannan maganan cewa kai ma za ka girma za ka samu 'ya'ya za ka samu iyalai hakkinsu a kanka yake wato ana gaya masa wannan na shiga kunnensa malama barka da yau kina iya dai ke gabatar da kanki. To sunana dai Habiba Awal. sarauniyar mata na bunabiri take kula da bangaren shashin mata da kayan afai sosiya kuma na shugaba a cikin kungiyar fam musulman volunteer de bonabere da muka kafa yau shekara kusan hudu kenan da kuma nanin shugaban association de leaders de domain pour le développement coordonnatrice régionale na nan littoral a nan duwala kuma ina shugabanci kuma ta shashin siyasa mm -hmm. da shashin eh, eh, siyasan na eh, shugaban mata duk dai abin da ya danganci mata ni ce shugaba a nan bunaberi da ta shashin siyasa da ta shashin da kuma ta shashin association ina da nawa association na kaina na fam musulman volunteer da bunaberi da muke taimaka wa marayu kuma na kayan fi sabilillahi in an tuntuɓo mu muna taimakawa hajiya habiba kenan dauke da huluna da dama shugabar mata a masarautar bunaberi sa'annan kuma shugabar mata ta bangaren siyasa a jam'iyyar rdpc kenan wato jam'iyya mai ci a nan ƙasar kamaru wanda ku kwashe shekaru da dama kuna kan ragamar mulkin ƙasar. to fata alkhairi malama habiba amma kuma kina tafi ne da wasu matsaloli wanda baki kadai ke ciki ba mata da dama suna fuskantar ire-iren waɗannan matsaloli game da zamantakewar aure ake fuskantar irin wannan matsalar ɗin wanda miji bayan ya rabu da matarsa sai ya janye hannunsa kwata-kwata akan waɗannan yaran ibarwa mace ragamar kula da wannan yaran yaya kika tsinci kanki cikin wannan lamarin ni uwa ce kuma na da 'ya'yana biyar duk 'ya'yana kuma mata ne yau na tsinci kaina da mai gida nan da ya tafi ya bamu da 'ya'ya biyar bai kula ba ci ba sha makarantar su ma baya bayarwa mun je gidan sarki an yi magana an tattauna ba abin da ya sake na je a social mun yi magana an tattauna in an kira shi a wani waje she ya fitar da magana karya ya ciwo ya je dabta bai da kuɗi wata mai zuwa in ya samu kuɗi zai baya da kuɗin yara zai baya da kuɗin abinci yau na ce miki ni kaɗai nake fama ina dan kasuwanci na ina dan shiga da fitan da nake yi na kasuwanci na yi abu kaza in jin baya waje kaza in yi abu kaza in jin baya waje kaza yara na ba su taba kwana da yunwa ba kaman cewa ban su na nan da rai kuma be nan da ni yana nan da rai yana sani cewa su nan kuma bai kula da su bai turo musu da ci da sha bai komai in an yi mishi magana ya ce in ya samu zai yi daga baya mun ana kiran shi ma wayansa ma bai wucewa to ni ba zan iya in bar ƴaƴana ba kuma ko ba zan iya yar da ƴaƴana ba ƴaƴana ne ni na haife su kuma ƴaƴa mata nake da shi saboda haka ma abin yake min ciwo da yawa domin tarbiyyar ƴaƴa mata ba abin wasa ba ne. Na ji kamar yadda kika ce bai bada komai. shin yana aiki akwai sana'ar da yake yi wanda kuma kin san cewa yana samun kuɗi a wannan sana'ar ko kuma wannan aiki da yake yi amma kuma ya ƙashe ƙasa baya ba ku komai. Eh hajiya maimuna yana aiki yana sana'a kuma ana biyan shi kowane wata a sana'an da yake yi. A somi da lokacin da ya soma aikin shi in ana biyan shi shi cire kaman in za biya shi kaman katoban mi shi cire jaka ishirin ya ce na wata guda kudin abinci in ce bai isa ba duk da haka ma zan dauka shi na hada da su bashi a anguwa in san duk da haka dai zan dauka in san ce wanda eh gashi nan dai amma ana biyan shi bai ban daidai dan wanda yake bani mashin dauka ina kokari da shi ga shi na ga kaman cewan ɗaukar man da nake yi ya ga kaman cewan ma yana da yawa wani shi ya rage har jaka goma sha biyar wani jaka goma kuma da 'ya'ya biyar da kyar kafin ma ya bani shi mun yi fada shi na an kai kara shi an yi kaza shi an yi kaza shi an tara dai eh, eh, eh, mutane an yi mishi magana sannan ma ya cire dan wannan a cikin haki na da ni da yara ya bayan. daga baya zo ya yanke ma bai bayarwa kuma wani sa'i na dan kasuwa na ina da mashin niƙa na ne dan kasuwa na gigin ya zo ya samu ya zauna ya ci kudin shi ba na ganin dala haka ya bani da ni da yaya sukul yaya shekara biyu kenan ni ce mai biya musu makaranta bai kula bai komai kuma ba ruwan shi yaya biyar kai yata ma na ƙarshen nan da na haife ta ko kush ɗaya bai saya ya kawo dabta wai gashi nan kus na haihuwan yarinya ba shi na kai kara in kira wanshin kira iyaye shi yi magana su ma kansu ba su kula wanshi ne ya zo da kayan haihuwan matan shi da ta haihu kayan da ya saura aka dauka aka saka ma 'ya'yana me ban gani ba na wulakanci yau da ni mace ne da ban iya wani sana'an hannu ba da ban iya nima nema ba ban san da ya zan yi da yara na biyar nan da nake da su a hannuna ba yanzu kamar yadda kika cewa kin je wajen masarauta har yanzu babu abun da ya canza sa'annan kuma kin yi kokari kin je gidan gwamnati waɗanda suke kula da iyali da zamantakewa har wa yau babu abun da wato ya canza shin kina ganin cewa kin taɓo ainihi ƙofar da ya dace ko dai a'a ainihi baki bibi wajen da ya kamata a ce kin bi ba shi yasa har yanzu kuke zaune ke kike biya wa 'ya'ya makaranta na boko ke kike biya kuma na, makaranta na addini sa'annan kuma ke kike kula da cin su da shan su a yanzu dai zan ce na dan samu mafita tun da bai yi sati biyu ba ma kenan da na je ma'aikatansu babban ma'aikatansu da na je akwai wata mace a can da take kula da resources zumen kayan resources zumen a ma'aikatansu inda yake aiki na je na same ta muka yi magana ne mata bayani na gaya mata matsala da muke ciki ta tambayi takardan aure na domin muna da takardan aure na gwamnati ta tambayi takardan aure na da takardun haihuwa na yara duk na yi fotokofi eh, na bata ta ɗauki lamba na ta ce za ta kira ni to a washe gari da safe ta kira ni ta ce ta kira mai gidana ta yi mishi magana kuma ta ba shi kasheji ya ce mata bai da kuɗi wata mai zuwa in aka biya shi zai kawo kuɗin sukur yara shine ta kira ni ta kira min ta ban hakuri ta ce kamar da na saba hakuri in yi hakuri amma wannan karo kam tun daga yanzu zai so ma kula da 'ya'yansu in bai kula ba zai iya ɓatar da wannan aikin shi da yake yi shi na ce to ba matsala alaisa da yanda ya faɗan nan ya riƙe alkawarin shi domin haka ya yi lokacin da muka tafi wajen service sai aka yi magana sa aka sa mata in ta sashi ya sayi ya ce a cikin watan oktoba zai so ma biya ba da kudin abincin yara maganar makarantarsu zai kula dai da 'ya'yan shi yadda ya kamata tun wannan lokacin da ya fita wannan wajen in bai kuma zuwa ba tana kiran shi ma wayan shi bai wucewa ita ma ta kira ni ta ce in na gan shi ko kuma in je faɗa a gidansu tun da yake ya yi sun yi angajiman bai ɗauka ba to yanzu za ta ɗauki takardunmu ta kai wajen hukuma a gaba to she na gaya mata gashi gashi abin da ya wuce na ji wajen aikin su na yi magana da matan da take kula da shashin resources women ga abin da ta ce yanzu she mu jira nan da Desambu eh, eh, sha biyu ga watan nan abin da ya faɗa in bai aikata ba a nan ne za a san matsayin da za a ɗauka a kan shi. To ni shin kina da iyayenki a rayu har yanzu saboda duk maganar da kike yin nan ban ji kin ce iyayenki sun taimaka miki ko kuma sun yi kaza da kaza cikin wannan wahala da kike sha da wannan mai gidan naki domin duk maganan da kike sai kice kin je kin fadawa nashi iyayen ne to naki iyayen fa ba su yi kokari sun tsaya miki cikin wannan lamarin ba saboda kokarin kwato ki da irin wannan wahalhalun da kike sha eh, eh hajiya maimuna wallahi na manta wannan bangare gaskiya iyayena sun yi kokari da ni domin a lokacin man da bai samu aiki ba babana shine mai min ne yana kamin muna dabba mu ci da yara lokacin ma ina zama a wani a lungu ɗaya muke zama da 'ya'ya biyar a lungu a kusa da kakansu aka ba mu wani lungu a nan a nan muke zama da 'ya'ya biyar iyayen shi na nan suna gani ba su ce kala ba har ya zo ya samu aiki kuma aikin nan man da ya samu wani kawuna ne ya samu mishi wannan aiki muka fito a can lungu ɗaya inda muke muka samu matsala da kakansa ta kore mu muka dawo a gidan mu muke zama a gidan babana muke zama kuma babana shine mai cefane sa'i in ban da shi babana shine kowane sati yana bani jaka goma sha biyar kudin cefane in dafa mu ci tare da shi shi yana nan yana aiki yana samun kuɗi bai bayar da ko shi ko dalan shi bai bayarwa ni da yara na ubanmu ne mai mana cefane sannan ina nan da miji abin da yake ban haushi kenan abin da ya ban takaici kenan sannan kuma mahaifiya na alaji kanta da rahama ita ma ta yi kokari sosai haka lokacin da ina hayu nan ita take yi mini su kayan hayuwa su sabulun nan sannan suna fami haka nan a haɗa mini to kun ji dai yadda hiran ta kasance tare da wannan bakin nawa da Maimunatu Sadu da tawagarta. Kafin mu yi sallama da ku za mu leƙa ɓangaren kwalama. A yanzu dai za mu garzaya ga hajiya maimuna wacce yau ita ce za ta sanya mana wato abu a cikin tukunya. Hajiya maimuna gare ki muke. Eto eh gaskiya yau abin da za mu girka shine miyan sanga. Miyan sanga dai miya ne wanda ake yi da masara. da masara da ganyen rogo ganyen rogo ko kuma ganyen kumbi amma yawancin yawun dawa ne wannan girki aka fi sanin su da wannan girki to sun fi yi da ganyen rogo ganyen rogo za ka dandaka ganyen rogon ka kin tafasa kin cire ware baya ga haka kuma za ka nemi eh, kwakwa za ka tafasa kwakwan ki idan kin tafasa kwakwa za ki dandaka to wannan ruwan kwakwan da shi ake wannan girki sai ka juye akan ganyen rogon da kika tafasa ki juye akai ya fara tafasa yanzu sai ki zuba shi kuma masara masaran kuma masara da totuwan wani ake jejjefa wani kuma zaki kankare shi tukunna da wuka zaki kankare a ba ɓaɓɓallewa guda-guda domin mai sa bai nuna da kyau shi sa ake zaftarewa da wuka kafin idan aka ɗora a wuta zai ta nuna abin da kuma yake sanja ɗanɗano ko yake ƙara ɗanɗanon wannan miya shine itacen home akwai wani itace mai ƙamshi to shi ake jefawa a ciki bayan an jaifa a bashi ta tafasa ya nuna sosai shi kenan ganyen miyan mu na sanga ya nuna shine miya shine to to dai yawun dawa su ne mu baki masu mahimmanci na kasar kamaru kenan idan naka idan ana ɗaukan ka da mahimmanci za a yi maka wannan abincin gaskiya kuma yana da wahalan yi kar ku gana faɗe shi a takaici hakan nan amma yana da wahalan yi masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin maimunatu sadu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sefiona wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake muku sallama daga nan birnin washington dc Thank you.